Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ‘Yan magana sun ce rana dubu ta barawo rana ɗaya ta mai gaskiya. Wannan bidiyon Aminu Jetawun naka ne. Aminu Jetawun wannan bidiyon na faɗa na ƙara naka ne. Shi mai gaskiya a ko'ina Allah yana taimakon shi. Na fito ina taimakon bayan Allah wa'inda ba su da ƙarfi wa'inda suna buƙatar a taimake su. Na yi postin ɗin wata yarinya wadda ba ta da lafiya. ka je kai min DM ka ce mini dan Allah kana so in maka bidiyo akan yarinyar zaka taimaka mata na ce maka ba kome na har asibitin da yarinyar take na bidiyo na tura maka ina tura maka bidiyon sai ka ce zaka dora amma ni sai na sauke nawa sai na ce me yasa zan sauke nawa sai ka ce baka so mu dora mu bi in sauke nawa sai na ce maka ba zan dora ba zan sauke ba sai ka ce min to zaka gani in zan ci gaba da yin TikTok din a ranar da muka yi magana da kai the next day na duba TikTok dina babu gaba daya komi na babu TikTok dina an sauke ni hakin aka yi me aka yi oho ban sani ba ban fada wa kowa ba na hakuri tiktok din ma na daina ban cewa kowa komai ba sosai yanzu da allah ya fara tona maka asiri mutane suka gane waye kai asirin ka ya fara tonuwa jama'a ina so in gaya muku aminu je town ba kowa bane illa mai ci da addini ya fito yana cewa yana taimakon bayan allah bayan zalunta su yake ni likita ce kowa ya sani aiki na ina yi domin allah ko da kuɗi ko babu idan naga marasa lafiya waɗanda suna buƙatar taimako ina taimaka musu wani lokacin in yi fostin ɗinsu wani lokacin in yi musu da kuɗi na amma bawan Allah nan yana gani ya shiga ya kulle min akawun ɗina ban ce komai ba na kyale shi amma yau ko ba komai tunda duniya ta san waye kai na Nana Khadija da na ɗora hotonta akan marainiya ce yarinya ba ta da uwa kuma ba mai kula da ita. Na yi akan posting din na yasa ka kulle min akawun. Alhamdulillah yarinya da sauki tana cikin samun sauki kuma Allah na gode ma. ko ban koma tiktok ba a yau abin da na gani ya faru da kai duniya ta san wace ce kai na gode wa Allah ina son bidiyon nan nawa ya tafi a tuttura har inda zai kai wa shi wannan amini je ta wani Allah na gode maka kun gani ma'aikaciya ce ni yanzu haka a wurin aiki na nake so ba wai ina yin abu haka